السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, dubu daya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha takwas ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha dubu biyu da goma sha tara sha biyu sha sha hudu da sarki ya dawo da mu bayan hutu da aka dauka mai tsawo na azumi da kuma sallah karama karatuttukan mu da muke gabatarwa wannan shine zai zama majalisunmu mu na farko bayan sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun ya fi mana kurakuran da muka aikata ya sa mu a cikin bayan sa waɗanda ya yanta a cikin wannan wata mai ma wanda ya gabata a cikin wata ba. wannan zai zama majalisun mu na talatin da uku a cikin jerin karatuttukan mu na wannan littafi التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللقب wallakar الإسلام أحمد Ahmad Ibn الحليم Ibn Abdulsalam. السلام ابن تيمية رحمة littafi ne da ke bayani akan mahimmancin ayyukan zukata ababen da dan adam yake aikatawa a cikin zuciyarsa wanda ita su ne Allah madaukakin sarki yake kalla Allah madaukakin sarki baya kallon tsira halittar mutane baya kallon surarsu abinda Allah madaukakin sarki yake kalla shine na kallon zukatansu ya zuciyar dan adam take shi yasa shi ma shedan zuciya yake sanya kama shi shedan zuciya dan adam yake sanya kama Allah bikin sarki ya ba mu ikon tsarkake zukatanmu ya zama mun aikata abin da yake daidai a cikin zukatan namu musamman a gaba-gaba idan Allah bayan haka a cikin wannan littafi muna bayani ne akan haƙuri ko juriya mala ibn taymiya yana bayani akan juriya da kuma tasirin ta a matsayinta na ɗaya daga cikin ayyuka na zuka. wato abin da ake ce ma ya kama da. suratul asr wacce ta kunshi bayani akan abubuwa guda hudu abu na farko shine umarni da yin ilimi abu na biyu shine umarni da aiki da ilimin abu na uku umarni da yin da'awa wato ka gayyato wani shi ma ya yi ilimi sannan kuma ya aiki da ilimin sannan abu na hudu juriya akan waɗancan uku juriya akan ilimi juriya akan aiki da ilimi juriya akan da'awa zuwa ga ilimi da kuma aiki da ilimin mai da ita yadda take in ba za ta yi ba ta gyarawa kafin a fara karatun gabaki dai wanda ya a ciki shine juriyar domin idan ba juriyar ba za a yi ilimin ba idan ba juriyar ba za a yi aiki da ilimin ba idan ba juriyar kuma ba za a yi da'awa zuwa ga aiki da ilimin da kuma shi kai shi ilimin ba wannan shine abin da suratul asr ta kunsa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya yi rantsuwa da lokaci a cikin lokaci ake yin komai dalilin da ya sa Allah ya rantsuwa da lokacin ya yi rantsuwa ne akan abubuwa uku su ne waɗanda aka lissafa ilimin aiki da ilimi da'awa wato kira zuwa ga ilimi da kuma aiki da ilimin sannan kuma sai juriya akan ilimin da aiki da ilimin da'awa zuwa ga aiki da ilimin da kuma shi ilimin za mu tashi wa ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya ce waskur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal arsa Allah madaukakin sarki ya ce waskur ka ambata ya ma'aikin Allah a cikin Alkur'ani. Ibada na ambaci bayin guda uku Su waye da waye ibrahim bawan ibrahim alaihi salam wa ishaqa da bawan ɗansa ishaq alaihi salam wa yaqub da kuma jikan ibrahim kuma ɗan ishaq yaqub alaihi salam ka ambace su a cikin alqur'ani ka ambace su ambatu wanda yake na yabo ya suke ulil aini ne ma'abuta ƙarfi Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfi al'aidi jam'i ne na aliyadu aliyadu malamai suka ce al'uwa ƙarfi Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfi ƙarfi da Allah madaukakin sarki ya ba waɗannan annabawan na hukunta su tsaya su je Allah madaukakin sarki da wannan ƙarfin da Allah ya ba su Allah ya ba su ƙarfi amma sun yi amfani da wannan ƙarfin nasu wajen bautar Allah madaukakin sarki da wannan ƙarfin ne da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya gina Ka'aba bayan wata. Ka'aba ta ruguje bayan shekaru masu ɗimbin yawa da gina ta Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya gina ta har ya nemi taimakon ɗansa Isma'il wa idh yaqum Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna ka antas samiul alim Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Annabi Isma'il suka gina Ka'aba ulil aidi wasu malaman tafsiri suka ce ulil aidi ai ulil ni'am ma'abuta ni'ima waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Ishaq alayhi salam da kuma jikan annabi Ibrahim wato Yaqub ni'imomi ne masu yawa daga ciki akwai ni'ima ta annabta annabi Ibrahim annabi ɗansa Ishaq annabi ne Yaqub kuma annabi ne shi yasa Allah madaukaki ce wa ka ya kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka kama maha 'ala abwayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim Nabi Yaqub alaihi salam yana faɗa ma ɗansa Yusuf alaihi salam yana cewa kazalika yajtabika rabbuka haka nan ne ubangijin ka yake zaben Wai wa yu'allimuka min ta'wil a hadis? kuma ya sanar da kai yadda ake fassara mafarki domin fassara mafarki sanin ta baiwa ce daga Allah madaukakin sarki ba kowa yake iya fassara mafarki ba wa yutimmu ni'matahu alayka sannan kuma Allah ta'ala ya cika ni'imar da yayi a gare wa ala ali yaquba sannan kuma ya cika wannan ni'imar ga iyalan gidan annabi yaqub wanda kai kana cikin su kama atamma ala abuka min qabl ibrahim wa ishaq kamar yadda Allah madaukakin sarki ya cika ni'imar sa kafin kai kafin ni babanka yaqub ga iyayenmu guda biyu wato babban kakanmu ibrahim wa ishaq da kuma ishaq so daga Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Ibrahim alaihi salam da wasu siffofi siffofin nan sun kai takwas ko fiye da takwas a ciki Allah madaukakin sarki yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen siffofi hudu ta biyar shakiran li'an'umihi biyar ta shida ijtabahu تبقي وهداه إلى صراط مستقيم صفة تبقي sannan ta takwas sun ma wahaina ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min Allah ya yi ba annabi Ibrahim da waɗannan so da ka annabi Ibrahim alayhi salam Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ya ma ɗansa Ishaq ni'ima ya ma jikansa Yaqub alayhi salam ni'ima to malaman tafsiri sun yi waɗannan fasarorin guda biyu ko dai ulil aidi ana nufin uli alquwa ma'abota karfi Allah ya ba su ƙarfi wal absar sannan Allah madaukakin sarki ya ba su fahimta wancan al'aidi kamar yadda muka ce fassara biyu ko dai al'aidi ana nufin al'uwa karfi Allah ya ba su ƙarfi na jiki sannan Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima duka ana fassara al'ain da su wal sannan Allah ba su kaifin kwakwalwa babban malamin tafsiri malamin fikhun malikiya al-imam ibn juzay a cikin tafsirinsa yake cewa Allah madaukakin sarki ya hada ma waɗannan annabawan nasa guda uku manya-manyan ni'imomi wanda ɗan adam ke fatan a ce Allah ya ba shi ni'ima ta farko ita ce ni'ima ta ƙarfi ba ta biyu ita ce quwwatul basira Allah ba su karfin fahimta domin kana da karfin jiki kuma baka da fahimta shikenan sai ya zama ka zama bawan karfe ko kuma ka zama bawan kasa shikenan abin da zaka iya yi amma ka kawo wani abu da zai zama na ci gaban al'umma tunda baka da quwwatul basira ba karfin fahimta shikenan ba za ka yi amma Allah ya haɗa maka biyu ga karfi Allah yana ba annabawansa ƙarfi annabi annabi annabi Musa alaihi salam haka ya dan yi ma wani bakibci cikin kabilar Fir'aun ya dan ture shi haka sai ya mutu ko kaza Musa fa qada alai kawai annabi Musa ya masa waqti al-waqt shine an tadfa al-insana bi khiffa shine al-waqt kaɗan tura mutum haka da ɗan kaɗan shi na ake ce mishi alwaqas addaku bi khilqati faqada alai sai ya mutu gina da ƙarfi sannan annabi ibrahim alaihi salam rijiyar da majiya ƙarfi suke haɗuwa kafin su buɗe ta annabi musa alaihi salam shi kaɗai zai buɗe ta فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس تشكو ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كريم فسقاله sai sun zo sai an samu majiya ƙarfi suke iya buɗe rijiya to sun gama shayar da dabbobin sai suka kulle suka yi gaba Ya'yan mata guda biyu su kuma suna da kunya suna da mutunci suna da kamun kai ba su shiga sun yi gwamutsatseniya tsakaninsu da maza ba sun koma gida biyu waje gefe gefe guda sun an annabi musa ne sun yazo dan sai ce ma ku ba ko kuma me me haɗu qala ta la nasqi ta yi rabi'a ce ai mu ba mu ba ma shiga cikin maza mai shafi ilimiya da su har sai sun gama shayar da dabbobin su in sun rage mana abin da suka rage mana sai mu zo ne wa buna shekun kabi sannan babun mu shi da ne ya tsufa ba zai iya zuwa ya wannan aikin da kan ba kuma ba da wasu yaya maza shi mu kadai muke da su mu kadai yake da mu mata shi ke nan da Musa alayhi salam fa hu ba kawai je bude rijiyar shi kadai ya zuba musu ruwa ya shayar musu da dabbobin su dukkan su kaga wannan yana nuna kai annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi aka yi yakin aka ba da shawara cewa a haka wani gwalado a katutar rami zai sha makanta tsakanin musulmai da magabtansu kafirai ana haka rami wani katon dutse aka kasa fasa shi sahabbai da yawa suka zo suka yi iyakar bakin kokarin su suka kasa fasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ya zo da hannu kwara ɗaya kawai ya buge shi dutse ya farfashe kago ne da nuna karfi to Allah yana ba annabawansa karfi to shine ulil aidi sannan yana ba su al'abusa yana ba su cikin kwakwalwa kuma ba annabi dolo kowane annabi Allah yana zaben sa ya fi kowa a cikin jama'a ta basira da fahimta da gane abubuwa sadaka ba wani wanda zai gano wani abu alhali wannan annabin bai gano shi ba to ne wannan to sai malamin jami'a sai ce fa da ilmun nafi kaga ilimi mai amfani to can da Allah ya ce wal absar al absar na nuna kuwwatul fahimta ita kuma fahimta dama abin da ke samar da ita shine ilimi ilimi to sai ce fal ilmun nafi'u kaga ilimi ne amfani wa aslul huda shine asalin shari'a ba wata shari'ar da za a samu ba ta hanyar ilimi ba dukkan wata shari'a da kake nema to ana samun ta ne ta hanyar ilimi ilimin amma mai amfani sharaɗin ilimin ya zama mai amfani domin ilimi kala biyu akwai al'ilmun nafi akwai al'ilmu ghaibun nafi akwai ilimi mai amfani akwai ilimi kuma wanda ba shi da amfani al-ilmu an-nafi huwa al-ilmu al-hadi ila sirat al-mustaqim ilimi ne amfani shi ne ilimin da yake shiryatarwa zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya hanyar da idan mutum ya bi ta dokar ba inda za ta haje shi sai a cikin aljanna shi ne al'ilmun nafi amma al-ilmu al'ilmu ghaibun nafi ilimin da bai da amfani shi ne ilmun al-lisan dun al qalb ilimin harshe kawai bai shiga zuci ba rere ƙur'ani ne a rera amma kuma aikin daban abinda ƙur'anin ya ce daban ɗan hadisai ne a ta jawo su amma kuma aikin daban hadisan daban wannan ilimi ne mara amfani wal'amal bil haqqi huwa ar sannan kuma aiki da shari'a aiki da gaskiya huwa rasha shine shari'a da alhuda da ar-rashad dukkanin su muna fassara su da Hausa a matsayin shari'a to malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a matsayin sa na bajimin malami sai ce idan aka ce alhuda ko alhuda yarju ila ilmin nas kullun lafazin alhuda to yana koma zuwa ga ilimi ne amfani shiriyar da aka samu ta sanadiyyar ilimi mai amfani ita ce balarabe a shari'a yake ce mata alhuda mun amma kuma al'amalu bil haqq aiki da gaskiya abinda mutum ya koya ya iya kuma ya aiki da shi na gaskiya to shi ake ci masa arrasha arrasha wa bidul awwal ad kishiyar al-huda ita ce ad shi yasa idan mutum bai zama al-muhtadi ba sai ya zama ne sai ya zama balidun idan mutum bai zama shiryayye ba sai a ce ne sai a kira shi da abba wa ziddu sani al-ghayyu ita kuma kishiyar abasha ita ce al-ghayyu shi yasa wasu malamai suke cewa idan aka ce shi ne mutum ya bata akan jahilci hage daidai da kenan al-huda ita kuma me mutum ya shiryu akan ilimi alghayyu kuma me shi kuma mutum ya zama ya ɓata, ya ki aiki da abin da ya koya ga tsabagen ilimin ga tarin ilimin amma kuma sai ya zama baya aiki da ilimin to sai a ce gawa gawa eh, ai daga nan ne aka samu alghayyu din sai gawa alghayyu ko a ce alghiwaya hmm? alghiwaya ko alghayyu bata kenan amma wani irin watan, atan da mutum ya san gaskiya amma kuma sai ya kauce ma gaskiya abdalal kuma watan da mutum ya yi amma akan jahilci bai koya ba so daga sai ya zama yana aikata sabanin abin da Allah ta'ala yake son a yi to sai a ce balla amma idan ya sani amma yake aiki da sanin to sai a ce gawa ina jin mun gane الضلال العمل بغير علم أبن دا أكي شما الضلال متن يأيكي بعد إلمي با شيسا أكيرا نصارى شوى الضالون نيسو kullum kake roƙon Allah madaukakin sarki kake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin addallin sune sune kiristoci a gatan abauta ayi bauta amma kuma ba ilimi ana son a yi bauta amma kuma ba ilimi walghayu tiba'ul hawa ita kuma abin da ake ce ma alghayu to alghayu na nufin ittiba'ul hawa san zuciya ga tarin ilimin amma kuma sai ake aiki da shi kamar yahudawa ke so daga mutumin da ya zama ya yi ilimi amma baya aiki da iliminsa sai a ce gawa in an tashi siffanta sai a ce gawiyun gawiyun batacce amma wace irin waka fatar da aka yi ta alhali an san gaskiya in za ka ja masa aya kai masa wa'azi kana fara da sai ce ai ke karata maka sai ce ai akwai irin ta ma a sura kaza akwai irin ta a sura kaza to ya za ka yi da shi ya ce ai ga ma waɗanda suka fassara ta ibnu abbas ya ce ga fassarar ta ibnu mas'ud ya ce ga fassarar ta ubayyu ya ce ga ga fassarar ta ya za ka yi da shi in hadisi ka jawo masa haka kafin karasa hadisin ya karasa maka ya ce hadisin ma wani ya ruwaito shi wani ya ruwaito shi wani ya ruwaito shi ga tsabagen ilimi amma kuma ya ɓata to kaga ilimin ba amfani idan kuma mutum ba ilimin ya ɓata to sai a kira shi da zallun tacce ta jahilci matansa matace ta jahilci qala ta'ala Allah da hukun sarki ya ce wannan idan hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da tauraro idan hawa idan ta qata idan tauraron ya fara hawa samu ya taki wani zubin kakan ga wani zubin sai ka ga an sai ka ga wani haske haka hausa suna cin shi yula sai gan shi wuli ya wuce ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah madaukakin sarki ya ce mutumin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai bata akan jahilci ba wa ma gawa sannan bai bata akan ilimi ba Allah madaukakin sarki ya kore mu manzon sama waɗannan liyagun sukukun guda biyu dafa anhu al-riwaya kama dafa ya kore bata ilimi mutum ya fata alhali ya sani sannan ya kore masa bata na jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayye ne Allah madaukakin sarki ya shiryatar da shi shiryarsa ta ilimi ce babu bata a tare da manzo Allah ta samu bata ta jahilci na kuma babu bata ta ilimi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zai yi abin da ilimi ya hukunta ne sannan duk lokacin da zai yi aiki ba zai yi sabanin abin da ilimi ya hukunta ba yin aiki ba akan ilimi ba to ya zama dalalun saba ma ilimin an san shi ya zama riwayatun ko to Allah ya kore ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma sahibukum wa ma gawa annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ku bata akan jahilci ba sannan wa ma gawa sannan bai bata akan ilimi ba shiryayyen Allah ne Allah ne ya shiryata da shi Allah ne ya shirye shi ya zaɓe shi ya aiko shi domin ya zama shugaban masu shiryarwa فلا ينال الهدى الا بالعلم باع سامي علمي سيدا باع سامي شريعه سيدا هني علمي باع سامي شريعه سيدا هني علمي تكمل تمن ليك سيدا زم الشريعي وذول علمي تهني علمي تهني علمي اكي سامي شريعه in ka nemi ni, sai Allah shirye da kai amma wani zubin kuma zai iya yiwuwa mummunan nufin ka na neman ilimin sai Allah bada ku ke ki baka shirya sai kai ta tara karatun kai ta tara karatu to wannan sunan shi karatu ba ilimi ba dama karatu daban ilimi daban shi karatu ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi ne domin samun ilimi amma wasu suna yin karatu ba za samun ilimi mutum zai yi karatu yir amma kuma ba da ilimi domin ilimin nasa karatun da yi bai shiryar da shi ba duk karatun da bai shiryar da bai shiryar da mutum ba ba a ɗauka sa matsayin ilimi ba sunansa ilimi ba in kuma an kira wannan karatun da sunan ilimi to sunansa al'ilmu ghairun nafi'i ne ba al'ilmun nafi'u ba ilimi ne mara amfani ilimin bul'am ibn ba'ura wala yunalu rashadu illa bis sabr sannan ba a samun arrasha waccan shiriyar da aka yi magana kanta cewa ita ce aiki da gaskiya ita kuma ba a samun ta illa da sabri shi da juriya sai ka jure kun ga dinnan malamin jami'a yana ƙara mana shirin wal asri suratul asri ba wanda abu da galiba mu shafi rahmatullahi alaihi yana cewa da Allah bai so kan da wata hujja ga bayin sa fa suratul asr ila qafatu ta ishe su saboda surura da suratul asr ta kunsa da za a ce za a yi tafsirin suratul asr a yi kwanaki ana yi ba za a gama ولهذا قال علي رضي الله عنه سبب حقا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتي على ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد على كسورها ان الصبر لن ليسوريا من الإيمان أن هذا كده إيمان أن هذا كده إيمان وتمثل الدنيا عشان إيماني بمنزلة الرأس من الجسد مثلا جسيم مثلا كده أجسام matsayin kai a jiki jiki na da amfani idan babu kai sai a ce an killa kan mutum sai a ce ya tafi zai tafi kaga ba shi ba tafiya fa idan qata ar-ra's bana al-jasad idan ya kasance an guntula kai to bana al-jasad shi ke da jiki ya rabu kenan ba ba ba ba jiki zai rabu da kai ta kwata ba rayuwa dan adam ya gaba rayuwa kenan idan aka rasa juriya aka rasa juriya to imani zai tafi sun marafa a sautar sannan sai dina ali rabi ya daga sautinsa da ƙarfi faƙalar ya ce ala la imana liman la sabra kai ku saurara wallahi babu imani ga wanda da juriya sai imanin juriya ne shi yasa a waito da ibnu mas'ud rabi Allah da sanadi sahihi kamar da al eh, ibn abi dunya wato a cikin littafin sa asabuhu da kuma al-imam al a cikin shu'abul iman da wasu malaman dukkanin sun ruwaito daga ibn mas'ud yana cewa al-iman nisani nisfun wa nisfun imani ya kasu gida biyu akwai bangare bangaren na juriya idan an jarraba ka ka jure idan an jarraba ka ka jure sannan wani kun shukrun idan kuma aka baka to ka gode الصبر عند الامتحان والشكر عند الامتنان إيمان يا شكاكين الإيمان نصفان صبر عند الامتنان inda limtihan sannan wa shukrun inda limtina sabrun inda limtihan imani gida biyu ne gidan farko shine ne juriya a lokacin da aka jarraba ka kowa cin jarrabawa lokacin da aka jarrabe shi ba kowa ke iya jurewa ba sannan su tari imani ya fi bayyana a nan dan gefe guda kuma a shuku inda limtinan idan kuma aka ma mutum baiwa aka bashi abu ne Allah ya bashi to ya zama ya gode idan mutum ya cika waɗannan ya samu eh, nisfal iman ya samu raksan imani guda biyu ga duniya a damansa tun lokacin da za a gwada shi gwaji mara daɗi to sai ya zama ya jure yasbutu ثبوت الجبال إيه ولا يتزعزع تزعزع الرمال zai zama mutum ya tabbata yadda duwatsu suke tabbata ba mutum shi ke ne ta rawa irin yadda rairayi ke yi ba wannan shi to asabu juriya ɗaya daga cikin ayyukan zuciya ne duk mutumin da yake son zuciya shi ta tsakaka ta tabbata to ana buƙatar ya zama yana da juriya babu wani abu da mutum zai yi a rayuwar nan idan babu juriya a tare da shi ilimi sai ka jure kula da tarbiyya ƴaƴanka sai ka jure bauta ma Allah duka gabaki dai sai ka jure idan ba za ka jure ba to ba ka ba za ka iya komai ba wadancan yaran da kuka ke waɗancan ba abubuwan kuna jin sassuwa ce shi ne wannan asabu ko akwai abin da ke gaban asabu wanda an yi bayani kansa shi shine arriba sai ce wa amma riba faqad tanaza al ulama wal mashayikh min ashabi imam ahmad wa ghayrihim fi riba bil qada amma abin da ya shafi arriba yadda akwai asabun yaran nan can kwanakin baya na taɓa bambanta mana tsakanin abin da ake cewa Asabar da ariza Asabar da ariza Asabar duna riba wa riba fawqa sabr juriya tana kasa da yadda ne yadda da abin da Allah mana madaukakin sarki ya hukunta ma mutum to shi ke sawa kwata-kwata ba za ma a ga alamar ba za a ga alamar damuwa a tare da shi ba amma as bugu za a ga alamar damuwa amma idan aka ga alamar damuwar nan to daga nan za ta tsaya ne da alama ba zai aikata wani abin da zai zama ya fitar da shi daga natsuwarsa ba amma mai aziba misali mutane ne guda biyu sai aka Allah mana kusiki sai ya karɓi 'ya'yansu ya karɓi ‘ya'yansa suka rasu dukkanin su biyu kila ‘ya'yan matsayinsu ɗaya matsayinsu dai a zukatansu to me asfaru za a ga hawaye hawaye saƙo ne da ke nuna damuwar da ke cin zuciya ila al'ainu rahat fahya ainun ala ala fahya ainun ala dawa falaysa bi sirrin ma tusirru al'adani falaysa bi sirrin ma tusirru al'adani إذا العين راحت فهي عين على الجواب إذا إدو يكسن شيء يا يجري يزم يا زمشيني ساقو ميلي أن أكيد زوشيا فليس بسجن ما تسيب العظام وديك أبن زوشيا ذات أبوي بديك ويبا شيني تكي فديا كان مجان اللغة تكي سوا إذا اقترح الجنان بقت العينان إذا زوشيا كي ذاتي to abin da ke nuna alamar sai zafin nan shine sai ta zubar da sai ido ya zubar da hawaye yadda ka san idan ruwa ya tafasa, waccan da galiyanuhu ya tafasa a tukunya idan tukunya abu da take sai tana tun kudo ruwan a waje to haka zuciya take to wannan sahibu sabri kenan sai a ganshi yana hawaye amma arriba shi ba za mu a gaina hawayen ba Wata wata ba zai yi hawaye ba to shi yasa suke cewa arriba mustahabbun wa sabu wajibun yadda da abin da Allah ya hukunta maka mara daɗi mustahabi ki nuna alama ta damuwa wannan an so ne ba wajibi bane in kai ana so amma ba kai ba ka tare amma wasu sabr wajibun a lokacin da aka karɓi dan mutum yayi hawaye to a hawayen nan ake son ya tsaya ba a son kuma ya rike ihu yana cima yana faɗi yana ƙasa yana ƙasa a tafi a haka kabari ya ce ai shi ma tare da shi a rufe su tare kuma kai yayi da za a ce za a rufe su wannan ba zai yi ba kaga ba da gaske bane to asabar wajibin wa riba mustahabbu ita yadda mutum ya yadda ya tsinci kan wannan yanayin da kwata-kwata ba za a ga alama ta damuwa a tare da shi ba mustahabbi ba wajibi ba ne amma ya jure to wannan kuma wajibi shi shi yasa waccan matar da bata jure ba manzo Allah sun alaihi ya zo ya tarar da ita a bakin makabarta a bakin makabarta ya tarar da tana ta kuka ta zo ta tare a bakin kabari ashe ta ne ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya ce mata ya fulana isbiri wahtasibi shi ya ke wanci ba gari ki faru aka fara mutuwa ba ba ki kika fara ta da ba isbiri wahtasibi ki je ki jure ki nemi lada a wajen Allah ita ce ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asabani ce dan ka tafka bani waje ta ce ma manzon sama bata sai shi ba bata gane manzon sama bane ce ilaika anni ce rabu da ni fa innahu lam yusibka ma asabani dan ba kai abin da ya faru da ni ya faru da kai ba manzon sama sai ya sauri ya juye ya wuce har ta je ta faɗi kalmar da ta halaka a faɗa mu manzon da sama irin wannan magana kaga duk wanda ya san manzon sama ya faɗa mushi wannan magana kaga ya fita musulunci kuma a lokacin Allah madaukakin sarki yana iya aiko masa da azaba nan take ya halaka cin a duniya kuma kuma halakar ta har abada ta tabbata a lahiya mun gane yace ilaika anni to daga baya bayan manzo Allah sama ya tafi sai aka ce mata kin san kowaye kin san kowaye kike magana da shi kuwa ta ce ai manzan a ta ce bata sani ta ta ce ai innahu rasulullah ai manzan Allah ne ta ce inna lillahi na mutu na lalace kage da ta shiga cikin halaka ta asali ta ruga ta je ta samu manzan Allah ta sallama, sai sallama aka ba ta izini ta shigo ta ce wallahi ban san kai bane ya ma'aikin Allah sai musulmi ce inda masirun inda sadmatin ula ya kamata ki jure ne tun a lokacin da musibar farko ta same to kaga a sabon wajib dole ne mutum ya jure dole mutum ya jure amma a riba laisa wajibu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗansa ya rasu sai aka ga manzo sama yana wa hawaye amma sai ya faɗa ne sai ce ne inda la'ayina la tadmu wa inda alqalba la yahjabu wala wala kulu illa ma yurdi rabbana subhanahu wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunu yace inda la'ayina la tadmu ido dole zai zidda hawaye la tadmu ido zai zidda hawaye wa inda alqalba la yahjabu kuma ita zuciya dole ta shiga damuwa amma wala na naqulu illa ma yurdi rabbana subhana amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ubangijinmu ya yarda da shi kaga inna al-ayna la tahzan inna al-ayna inna al-ayna la tahzan wa inna al-qalba wa inna al-qalba la yahzan kaga ja'a cin sabu aiki amma da ido ba zai zidda hawaye ba da zuciya ba za ta shiga damuwa ba to arriba ake kenan riba mustahab ba wajibi bane to shi yasa sai ce wa amma riba faqad tanaza al ulama amma game da yadda da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya hukunta ma mutum mara daɗi to faqad tanaza al ulama hakika manya manyan malamai wal mashayikh da shehunai من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم almajiran الماجران الإمام أحمد رحمة الله عليه يقوم su. sun yi sabani shine tanaza sun yi sabani fi ridad al-qada'i a game da yadda da hukuncin da Allah ya yanke ma mutum mara dadi ka a damuwa a tare da shi hal huwa wajibun aw mustahabun kun gani ko shin yadda da kaddaran nan mara dadi shin wajibi ne ko mustahabi ne ala qawlaini maganganu bi akai wasu suka ce mustahabi ne wasu kuma suka ce wajibi ne qawli radihi mustahabi domin ga manzon sama ya kuka ya kuka shi yasa ma da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya ga manzon sama yana hawaye sai ce ya manzo Allah ya ce ya Rasulullah kunta tanhana 'anil da'li shi ma ya Allah kada hana mu da kukan mutuwa manzon sai ya ce innaha rahmat wallahi tausayi ne ya kama ni karamin yaro gashi amma mutuwa bata tausaya mishi ba sai da ta sai da ta dauke ransa تردن أنا مش ناجنتا أكعني كاقا أقيوان فعلى الأول مجال فرقو يكون من أعمال المقتصدين إذا كتي تيوى أغيضا بالقضاء واجب من أعمال المقتصدين هنا نريد أن يكون وضع المقتصدين وضع المقتصدين أن تكعد وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين an kuma ka ɗauka a magana ta bi cewa mustahabbi ne min amalil muqarrabin to yana cikin ayyukan al muqarrabuna al muqarrabun an kasa mana cewa mutane ya bude littafin cewa Allah madaukaki sarki ya kasa masu imani gida uku ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Allah ya kasa mutanen mabiyan manzon sama gida uku akwai azzalimu nafsi akwai mai zalunta kansa ga ibada kuma zuwa dan anjima sai a saba ma Allah wannan azzalimu nafsihi azzalimu nafsihi an farin lai amma kuma ana aikata sabo ana fatan mai aikata haka idan ba da ganganci yake yi ba kuma har ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ba shirka yake ba to yana daga cikin waɗanda Allah zai yafe musu zunubansu ko da an shigar da shi wuta to zai zauna ne a wutar wani lokaci a matsayin mai a matsayin a matsayin a matsayin barratul Allah madaukakin sarki ya rantsuwa cewa in minkum ila wariduha kana la rabbika hatman maqdiya kowa sai ya wuce wuta to ko sun shiga wuta irin waɗanda ana fatan Allah zai iya gafarta musu azzalimu nafsihi yake ga bautar Allah ga sabo wa minhum muqtasidun akwai yan tsaka tsaki su yan tsaka tsaki su kuma su ne wanda suka tsara farilla kawai amma ba su sabo ba su nafila in ya sallah azhar to baya ƙara komai kafin ya sallah azhar bai komai kawai zai zo ya raka a hudun amma kuma zai yi ta akan lokaci kuma zai yi tashin jama'a kila ba ya samu sahun farko sannan duk wani sako da ka sani ana aikatawa baya yi baya gulma baya karya, baya zina baya cin haram baya kaza duk kai ta lissafa baya muktasid kenan akwai sabiqun bil khairat shi kuma sabiqu bil khairat shine wanda bayan farillai ba kuma ya saba ma Allah shi yana da dawa da nafi yadda ya azumin ramadan to yanzu yana nan ya gama masu su shawwal din shi ko sannan kila ya dora ma da na litinin da na alhamis yana ciki sannan ga alayyamu bid ana ciki yau jiya gobe eh, jiya a litinin sha uku ga wata yau talata sha hudu ga wata gobe laraba sha biyar ga wata kaga alayyamu bid wanda manzala sama ya faɗa falalar yin azumi a cikin su to ya gama sittu shawwal bayan sittu shawwal ya gama sannan kuma yanzu gashi eh, kila ya ya ga abin nan ta jiya alalabi take da shi Kun kuma kila ba kai yi sittu shawwal ba falala uku yanzu wanda ya azumi jiya litinin a matsayin sittu shawwal aniyarsa a matsayin situ shawwal yayi aniyarsa ɗaya daga cikin situ shawwal aniyarsa kuma ya yi azumin litinin aniyarsa kuma ya yi al'ayyamul bi sai daga cikin al'ayyamul bi guda uku to da Allah zai iya bashi ladan su karar gara ba uku mutum ya gaji tsuntsaye uku da dutse ɗaya السابقون بالخيرات بإذن الله سمع المقربون wanda malamai suna da fa'ida suna da cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin kaga ita ce su shine wannan qala al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri dai daga cikin malamai tabi'ai matsakaita yana faɗi ar-ridha azizun yadda da kaddara Allah abu ne mai wahala walakin as-sabr ni'walul mu'min sai dai shi kuma ita kuma juriya mi'walul mu'min ita ce gatar mu'min idan aka ce mi'wal shine gatari gatari wala yin gatari gatarin da mu'mini yake amfani da shi domin ya tara sabon Allah da shi kaga arriba azizun walakin sabra mi'walul mu'min yadda da kaddara a ce a jarrabe ka da wani abu da damuwa amma ba za a ga alama ba ba kowa ke da wannan ba kana iya jarraba mutum ka gan shi limami ne sai a ce dan shi ya mutu shi zai masa wanka ya sa masa likafari sannan kila ba lokacin za a masa sallah bai zo ya ja sallah ko bai yi kabli ba sannan a zo shi zai matsan nashi sallah sannan shi zai sashi a kabari sannan a dawo kuma ya ci gaba da haƙoƙi shi kaga a riba nan. wannan na nala manzilatar riba ba ku san abin da ke cin zuciyarsa ba amma dai a zahirin abin da ya bayyana to wannan ya kai matsayin yadda da abin da Allah ya hukunta masa mara daɗi shi kuma wani a gefe guda kila limami ne sai ya rasa ɗansa ko ya rasa wani nasa to kwata ba zai iya komai a ranar bismillah sai ya tura wani hawa ne na zuba ko kuma in ya ja sallar yi mutane raka a takwas a daha kaga dai ba hauka ya ta yi ba amma dai akwai nau'i na damuwa a tare da shi a fili kun ga bambancin asabu kenan da arewa. to shi yasa aziza azizun inji al-hasan al-basri amma walakin as-sabr ni'wal al-mu'min kullun juriya ita ce gatarin mummuni idan mummuni ya kasance uku da wannan datarin to sai ya zama Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa ba tare da ya samu wata damuwa وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس ارويت daga النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ابن تيميه ya ce ruwiya saboda akwai shakka a game da sanadin wannan hadisi aka ce manzo Allah sallallahu ya ce wa ibn Abbas in istata'ta an ta'mala lillahi bir rida ma an yaqini faf'al idan kana da ikon da zaka yi aiki ga Allah madaukakin sarki bir rida ta hanyar nuna ma Allah ka yadda da duk abin da ya yanke maka mara daɗi ma'al yaqin sannan kuma ka zama kana da sakankan cewa cewa tabbas Allah zai baka ladan abin da kake aikatawa fa fa'altu kai haka shi aka fi so fa in lam idan ko ka gaza baka iya yin aiki ga Allah madaukakin sarki bin riba wal yaqin ba to me za ka yi fa inna tasabri ala ma takrahu khairan katira hakika in kai juriya a game da abin da baka so wanda Allah ya jarrabe ka da shi to za ka samu khairan kabira akwai alkhairi mai yawa a ciki kun ga wannan hadisin kaddara cewa isnadinsa ya inganta to ma'anar da ke cikinsa na goyon bayan maganar da malamai suke cewa arriba mustahabbun wa sabr wajib cewa yaddawa mustahabbiya ce amma kuma juriya ita kuma me ita kuma mustahabbiya wajiba ce yadda mustahabbiya ce amma juriya wajiba ce dole ka jure amma an so ka yadda mun gane hatta abin da ya shafi rayuwar dan adam haka na faruwa akan yi abu wani zubin wani ya maka wani abu baka yadda da abin ba amma ko ba yadda kai za ka jure dokokin gwamnati da ake kafa duk wata doka da aka kafa ta gwamnati ka yadda da ita ba duka dokokin gwamnati kake ke da su ba aka kafa doka ko da dokan nan tana da amfani to a zuciyarka zai iya yiwa ba ka yi da wannan dokar amma kuma ne dole ka jure ka bi ta haka ne ko ba haka bane can kwanakin baya da aka yi dokar hular kwano in mutum zai hau masu siyasa ya sa hular kwano da wanda zai tuka da wanda za a goya shi ya dokar ta zama mutane har yanzu harkokin sojoji suna da wannan doka ko in za ka shiga bari yawan mutane ala kurhi suke sa a su ba za su ke da wannan dokar ba amma ne amma kuma sun jure suna binta to kaga akwai wajibi wa riba mustahabbun ke الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن to haka rayuwa kuma mutum ya ɗauka da yawa haka zai likita zai baka wata doka ya ce karka ci kaza ai baka yi da wannan ba yanzu wanda aka hana su shan siga aka hana su shan siga da wanda aka hana su shan gishiri sun yadda ne sun yadda da haka ne suke so amma ko me fa haka wasu su suke bi ko da yawan su haka suke bi saboda a zauna lafiya kaga dokar likita kenan wani sai a ce mishi kai ya ci manja kai ya ci manja wani a ce kai ya ci jan nama ko duk likita ke ba da waɗannan dokokin na tabbata da za a tara mutane ɗari da suke da matsaloli irin waɗannan da likita ya ba su waɗannan ka'idojin ko ina jin casa'in da biyar a cikin ɗari idan ma ba rage da yawa ba to ba su yadda da dokar ba amma kuma suna binta a cikin tasa'in da biyar ɗin nan za ka iya samun tamanin suna bin dokar goma sha biyar ne kawai suka saba kaga waɗannan sun tsara wajibi a cikin zuciyarsu ne amma ba su yadda da dokar ba ba su yadda da dokar ba shi ya sa wasu waɗanda su ba juriya ba yadda ya ba su dokar sai su ce ba za su yi ba shi ba wanda ya ce hana ne abin wani wani wani wani wani wani wani wani aka hana shi ya ce ba wanda ya ce hana na cin daɗi wata mata ta ce ba wanda ya ce hana ta cin daɗi ya ce ai ta ce da a gara mai gawa gara a gara mai kiba kaga mai kiba ta mutane aiki kenan bayan wani zubin ba mutuwa ake jin tsoro ba wahalar da za a ci gaba da sha ne kafin mutuwa so da ka juriya hatta abin da ya shafi rayuwar dan adam ba ibadar da yake ma Allah subhanahu wataala ba wajiba ce ya jure amma kuma yadda da abin da aka jarabe shi da shi mara daɗe ba dole bane mustahabbi an su mun gane to ne wannan hadisi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya baito shi da kwatankwacin irin wannan lafazin فدرع الإمام أبو نعيم يا ويتوش عشان حلية الأولياء وطبقات الأشياء أقرقشن أبن آه، أقرقشن سيرة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولهذا لم يجد في القرآن إلا مدد الراضين شيء يزاع شمع القرآن ما تدعى شيء دولة أن يدع أما كم أن يدعى أن يبو ما فيه يبوعك مسلم لا إجاب ذلك ba inda ya zo aka ce wajibi ne sai mutum ya yarda وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب wannan ana bayani ne kan yadda da abinda Allah madaukakin sarki zai iya shafar bawansa da shi ya aikata masa min al-masa'ib na musibu kal maradi kaman rashin lafiya ba dole bane ba kai da lafiya a ka ba ya halatta a musulunci ka ce wayyo manzon salama ya yi ciwon kai ya ce wa a ta kamar ka ce wayyo Allah kaina kenan da Hausa ana shi ita ma ta ce wa a ta ita ma ta ce wayyo Allah kaina sannan sahabban manzon salama sukan yi gunjin mutuwa ya innun ya innun sukan yi karaji na rashin lafiya sukan yi karaji na rashin lafiya haka ya halatta amma mai arriba baya yi walfaƙi da kuma talauci da talauci ba dole ba ne idan Allah madaukakin saki ya jarrabe ka da talauci kai shiru a ya halatta ka bayyana musamman ma ka bayyana wajen da kake tsammanin za a taimaka maka ba laifi ba ne in dai talaucin ka da gaskiya ne ba kuma na gayyata ba ne domin akwai masu gayyato gayyato maka talauci wazibda haka nan idan aka wa mutum da wani abu to ya halatta yi bayani wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kama qala ta'ala was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's waɗanda suke juriya a lokacin da aka jarrabe su da alba'ata a dukiyarsu jaraba wadda za a mutum a dukiya ita ce ake ce mata alba'ata wazzarra da kuma jaraba wadda za a mutum ta rashin lafiya wahilin ba'at haka nan a lokacin da ya kasance mutum ya shiga wani tsanani tsananin abin da zai zo ya damu mutum a zuciyar shi shi na ke ce masa hinan alba'ad to kun ganin Allah ya ce a yi juriya wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki saki sai ya ce am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatkum alba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu am hasibtum yanzu kuna tsammani ne ko kuna tsammani ne an tadkhulu aljannata kawai shi kenan ku shige aljanna a buɗe aljanna kai kun ta shige ah. wa haka da da na wamma ya ci kun masabi lalli na kalaunin kabliku alhali labarin waɗanda waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba a ba labarin da ya faru da su kuma ya ci kai kuma kuma ce kun yi irin yadda suka yi sannan za ku samu aljanna masakumul ba'sa haƙiƙa tsanani na talauci ya shafe su shi ne albasa tsananin talauci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana baka tarihin talaucin su to sai ka gane cewa talaucin yanzu da ake yin tamboci ne kamar yadda bahaushe ke cewa tamboci ne labari ne wasan kwaikwayo ne amma talauci na wajen su da gaske Ya sha wannan tambayar wane ne kayan shi guda biyu kayan sawansa kakab guda biyu ne babu sawan shi guda biyu da anan masallacin sakar ko rantsuwa ne babu shi anan masallacin yanzu duk daga can sa wani farko haka shi ba wanda kayan shi guda biyu babu to amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka tambayi manzo Allah sama game da yin sallah da zaini mutum ya daura zaini kawai daga cibiyarsa zuwa cibiyarsa zuwa abin da zai rufe masa ke rufe masa ƙasa ƙasan shi izari kenan shin ya halatta a yi sallah da wannan manzo sama ya ce ayyukum yajibu saurayi cikin kuwa ke da kaya biyu kaya biyu fa ba ana nufin kaya biyu riga teki biyu ba a'a kaya biyu ko dai ka samu riga kawai yake da ita ba yi da wando in ya zumbula doguwar riga to ba ruwa ciki saboda talauci ko kuma ka samu wando kawai yake da shi babu riga in ya sa wando to babu riga sahabi ya zo wajen manzo Allah mama mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah na aurar da kai na gare ka manzo sallallahu ba ta amsa ba har ta faɗa haka so uku shi ke wani sahabi ya ce ya rasulullahi lam yakul laka biha hajatun fazawwijniha shi ya ma yake Allah in ba ka da bukata to ni ka auren min da ita ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kana da abin da zaka ta na sadaki sai shi Allah ba ni da komai sai wannan izarin nawa maza ya ce in ka ta izarin ta izarin ka to kai abin da bakasta wala izara lak ko jalatta wala izara lak to an ka ba ta kai kuma sai ka zauna ba ka da shi In iltamis walau khataman min hadid tafi ka je ka nemo ko bakin bakin abin da zo ban bakin karfe ya tafi ya je kaga abin da zaka kiyasta a daidai lokacin da yake zaune da manzon Allah sama ba riga a jikinsa yi da riga ya kamata muka halarto da waɗannan abin da din na sahabbai a cikin kwakwalwarmu zai samu mu gode ma Allah a daidai lokacin kaga manzon sun ce in ka in a tsaita tsaitaha da dalasta wala idza ghalat in ka ɗauki izarin ka farjan ka daftar ka da ka ɗaura cibiyar ka zuwa ƙasan ka da shi to kai kuma sai ka zauna ba ka tsirara za ka zauna ba ka da shi ke to kwani shi ne wannan to masatumul ba'ata fi amwali Allah madauki saki ya jarrabi magabatanmu bi ba'ata da tsanani a cikin talauci tsanani a zuciya ba su da abin da za su biya bukatar rayuwarsu da shi sannan me waddarra'u sannan an jarrabe su da cututtuka cututtuka cututtuka kala-kala Shi shine fil abdan kenan a jikunkunan su an jarrabe su a jikunkunan su idan ba a jarrabe su da ciwo ba sai a je yaƙi a tattare su a sassoke su wa zulzilu sannan kuma aka raurawa su a cikin zukatansu shine malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi sai yace fal ba'sa'u fil amwali abin da ake nufi da masatumul ba'sa shine jaraba wanda Allah madaukakin sarki zai ma mutum abin da ya shafi dukiya a jarrabe shi a dukiya ya zama ba shi da shi والضراء fil الأبدان sannan kuma cututtukan da suke shafan jiki su kuma su ne ake ce musu azzarra'u wa zulzilu fil qulub wa zilzalu fil qulub ma damuwa ya zama wani abu ya zo ya tunkuho maka a zuciyarka to shi ne ake ce musu azziya to kun ga anan duka Allah yana ba mu labari a matsayin cewa a jure jure dan muna son mu samu daraja a wajen Allah to sai mun zama masu juriya kamar yadda aka saba faɗa a ce masu haƙuri mun bambanta tsakanin juriya da haƙuri juriya daban haƙuri daban alhin shi ne ake ce mishi haƙuri amma a juriya ce su ne wannan sau da duk malamin jami'a ne yana so ya tabbatar mana cewa sabon juriya wajiba ce amma aziba wato yadda ka zama baka nuna alamar damuwa ba idan an jarrabe ka to wannan musu haddi ne an so a yi haka amma idan mutum bai yi ba za a ce ga laifin shi Allah madaukakin sarki ya azurta mu da gidda kabir Allah ya azurta mu da asubu Allah ya azurta mu da aziba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna ta'aziyya ga rashi da musulmai suka yi na tsohon shugaban kasar masa al-ustaz dr muhammad mursi al ayya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa jiya Allah madaukakin sarki ya karbaranta a kotu ana masa shari'a Allah ya ji kansa wasu ba san kowa ne ne musulmin nan ba shugaban kasa ne da aka yi a matar mun tawa fadin darajojinsa daga ciki mahaddacin alkur'ani a cikin zaman gidan yarin da ya yi shekaru shida da suka wuce sun hana shi ƙur'ani shi ne yake fita yake cewa ba sannan haddace alkur'ani fiye da arba'in shekaru arba'in da suka wuce so daga injiniya ne malamin jami'a ne sannan kuma mahaddacin alkur'ani ne alaman mani Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ba ku sarki ya sa mu cika da imani sannan akwai darasi a cikin wannan daga daga daga daga daga gidan gwamnati sai gidan yayi daga gidan yayi kuma sai kawai haka rayuwa take shugaban kasa ne aka yi mai juyin mulki daga juyin mulki aka kai shi gidan yara aka kulle shi daga gidan yara kuma sai kabar haka rayuwa take kullum ya kamata ka kawo wannan a cikin zuciyarka haka za ta iya faruwa da kai za ta iya faruwa da kowa Allah shirye mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh